Adawa tsakanin azzaluman masu mulki da malaman addini ba baƙon abu ba ne abu ne da yake da dogon tarihi duk wanda ya duba zar da aka yi tsakanin annabi Musa da Fir'auna da zar da aka yi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da Abu Jahal waɗanda su ne shugabannin Quraysha a wancan lokaci haka zalika duk wanda ya karanta tarihin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wanda ɗaya ne daga cikin azzaliman shugabanni waɗanda tarihin duniya ba zai manta da su ba yanda ya rika azabtar da malaman addini wasu ya musu bulala ya daure wasu ya yanka wasu irin su Sa'id ibn Jubair to zai san cewa wannan adawar da wasu daga cikin azzaliman shugabanni suke wa malamai abu ne tsoho da ya jima kuma haka zai ta ɗorewa har zuwa tashin alkiyama menene dalilin sa zaliman shugabanni da'iman suke sa in sa da malamai saboda Allah ya ɗora wa malamai amanar faɗin gaskiya duk lokacin da suka ga abin da yake ba daidai ba su faɗakar duk lokacin da suka ga wani abu na daidai an yi sakaci ba aikata ba su kwaɗaitar da aikata wajen al'amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna to anan ne ake samun sabani tsakanin azaliman shugabanni da azaliman mawadata wajen faɗa musu gaskiya a duk lokacin da wani malami ya tsaya wajen gaya musu me Allah yake so me annabi yake so ya tsaya haikan wajen gaya musu haƙƙin jama'a yana mai tsoratar da su daga aikata zalunci sai su mai da shi makiyin su babu abin da za su fake zuwa gare sama da kujerar mulkin su wajen ganin bayan wannan malami ko daure shi ko wani abu makamancin haka wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin daya daga cikin ɗaliban Dr. Idris Aziz Bauchi Bauchi Sheikh ya aika da zazzafan sako zuwa ga hukuma yayin da yake gabatar da hudubar Juma'a kan mambari game da haƙƙin malamai da makomar wanda yake sa'in sa da su yake ainihin tozarta su. Malam ya magana akan siyasar Bauchi da irin gudunmawar da suka bawa ƙaura ta kuma abin da ya biyo baya na wato ko kamar bitulcewa wato kyautayin da suka yi masa na yin ƙoƙarin su bashi ƙuri'a su kafa gwamnatinsa. duk wannan ya biyo bayan ta taɓurzar da wakar wa zai baka ta janyo tsakanin malaman addini da martani mai zafi da aka samu da koke da ƙara na dr idris da yan ɗariƙa suka kai wajen hukuma ko mu ce gwamnatin jihar bauchi inda shi gwamnan jihar bauchi ɗin ya ruwa ya tsaki ya karɓe wannan faɗan ya zama na cewa da shi ake yi ba ta ta lokaci ba barin haɗa ku da malam lahu bauchi ku ji daga bakinsa domin waka a bakin mai ita tafi daɗi. chief campaign ɗin kaftin balaji burin ya kira ni ya ce mun ga abin da fa ake son ayi yi ana son a yi magudi ƙuri'ar ƙaura ake son a wulaƙantar ana son ayi kaza kaza to ya ce ka sanar da malam to na san malam baya son jita jita sai ka tabbatar da magana ka gaya masa sai na tashi a guje sai da na je wajen sai na fara jin idanuna ma yana hawaye ban taɓa jin wani yanayi kamar dan ma ban san ma ya tiya gas take tsantsa ba sai a wannan ranan. tun daga wannan ranan ko ban sake jin bala'in tiya gas ba har yanzu amma ina shiga waje ya hargitse wato mun sa mata suna shugaba mai cin mutuncin malamai ya tattaro yaƙi da Allah kuma ba zai iya ba sunan huduban kenan Allah ta'ala ya mana agaji domin kuwa ba yadda za a yi Allah ya kimanta malami kuma wani ya ci mutuncin shi kuma sannan daga wannan lokacin al'umma duk ayi shiru ba wanda zai yi magana face idan kai shiru bala'in in ta zo kai ma ba za ta barka ba da ta bi ta kanka domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ta'ala da kansa yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab Allah ta'ala yace ku kiyayi wata fitina wanda idan ta tattaso wato ita hutar daji ce ba ta shafan waɗanda suka tsokano ta su kaɗai to kuma sannan Allah ya ce ku kiyaye shi shi mai tsananin ukuba da kamu da damƙa da azaba ne Allah kar ya azabtar da mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa Allah kar ka kama mu da abinda da wawayen cikin mu suke aikatawa rabbana la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna Allah ta'ala ibamu nasara sannan Allah ta'ala yana faɗa a cikin ko Allah yana faɗa a cikin na'am Allah ta'ala yake cewa wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minat wa'anda suke cutar da muminai maza da kuma muminai mata bi gairi maktasabu ba dan dalilin komai da suka aikata ba faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina Allah ya ce sun yi dako wa kanuwansu wani kagen ƙarya laifi na kagen ƙarya da kuma zunubi wadda take a fili kowa yana ganinta hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wanda di yayi gaba da ni wanda di yayi gaba da waliyina to nayi mai izini ya fito mu gwabza yaki to faɗa da wanda yake waliyin Allah masoyin Allah musamman malami wallahi faɗa ne da Allah ta'ala faɗa ne da Allah ta'ala da nassun wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sake ya sake cewa inna min ikrami inna min ikramillahi ta'ala إن min إجلال الله تعالى إكرام ذي شيبة وحامل القرآن wa ghairil jafi fihi wal ghali anhu aw wa ghairil jafi fihi wa ghairil ghali fihi wal jafi anhu manzo Allah ya saki faɗa yake cewa yana daga cikin girmama Allah ta'ala to kuma girmama ma'abocin furfura da kuma ma'abocin ilimi wanda ke ɗauke da ƙur'ani hadisan manzon Allah ilimin addinin musulunci wannan ya jawo dole a darajta shi dole a kimanta shi dole a bashi matsayi dole a darajta shi amma ba masu darajta shi sai mutanen kirki sai mutanen Allah amma mutanen banza su suke cin mutuncin malami mutanen banza su suka yi su suka yaba wa manzon Allah mahaifar raƙumi lokacin da yake sallah annabi ne yake sallah yana ganawa da Allah su Abu Jahal suka je suka ɗauko mahaifar raƙumi jiƙaƙƙe ƙazantaccen abu wanda ko ana ko da duk da ya halatta a ci haram mutum yana ƙyaman ya ci yana ƙyaman ya taɓa amma mahaifar raƙumin nan aka zo aka yaɓa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka yaɓa wa manzan Allah mujirmai ne arna ne fasikai ne ƴan iska ne mutanen banza ne su suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa kuma haka aka yi dukawa su Imam Ahmad bin Hambal, waɗanda suka yi musu duka shugabanni ne a azzalimai shugabanni ne mujirmai shugabanni ne wanda duk duniya ba wanda yake musu addu'an alkhairi har zuwa yanzu in an ambace su tsine musu albarka ake yi akwai wanda ya duka shugaban da ya duka wa Imam Malik wanda ya masa duka din nan mujirmi ne fasiki ne ɗan iska ne fasiki ne kuma har yau din nan ana masa addu'an tsiya ana tsine mishi albarka akwai shekul islam bin taimiyya an yi mai dukan tsiya har ya mutu a kurkuku wanda ya masa wannan ya hari kwanan gobe duk duniya ana tsine mishi albarka ana mishi addu'an tsiya yana kabari kuma baya samun addu'an alkhairi kuma tana cin masa duk inda yake mujirmai ne suke cutar da malamai ba a taɓa samun mutumin kirki ya taso face sai wasu sun cutar da shi kuma dukkan wa'annan wa'anda na kaji na gaya maka su da wa'anda ban ambata maka su ba ba komai yasa suka yi ba abinda malam Idris yayi shi suka yi wallahi abinda yayi su suka yi abinda suka yi shi yayi ina fata mun gane menene kuwa shine faɗan gaskiya yau akan wannan faɗan gaskiyan wai ga malam za a kai shi kotu akan wannan faɗan gaskiyan sai ana amfani da commissioner of police to shi ma commissioner of police din daga yau ka shiga cikin record din addu'an tsinuwa kuma za mu yi ta addu'a Allah ya tsine maka albarka tunda dai ana amfani da kai gwamna yana amfani da kai domin ka cutar da malamin da yake cewa a biya mutanen da suke kwana da yunwa kana kana amfani da kai ana baka wasu miliyoyin kuɗi kana ci kana kiran malam kar ya ceci al'umma a halin da suke ciki mutum nawa suke kuka babu albashi mutum nawa suke kuka yan fensho mutum nawa aka yaudare su ayyuka guda nawa aka yi na titi nawa muka san aka kashe ba a gaya mana ba wani irin cutarwa ne ba a yi ba ba wanda zai buɗi baki ya faɗi gaskiya sarakuna sun shiga aljihun shugabanni duk sarkin da ya ce zai yi irin abin da na faɗa sai ya rasa rawaninsa ni ko ko masallacin ne ka zo ka rugurguza ta ko ka kirkiro hanya ta zo ta wuce ko zarcewa kai ka zo kai ditsi yadda za ka yi iyakacin ka shekara hudu in ka je aka tsare ni Allah da zan yakuri shekara hudu in na fito kuma mulki na har in mutu ne zan samu inda zan gina masallaci kuma zan koma in ci gaba da yi sai kuma sai kuma al'umma ka mutu ana tsine maka albarka kujeran malanta ba kujeran wasa bane kujeran malanta ba kujeran wasa bace ba abin banza bace amma muna da gwamna musulmi yana cin mutuncin ilimi muna da gwamna musulmi yana cin mutuncin ilimi kana rike da dukiyar mu grand ɗinmu mulkin mu kuma kai abin da kake so ba za mu inkari ba ba za mu fito mu yi magana ba a riƙe wa tsofi kuɗi mu yi shiru in mun yi magana a sa jami'an tsaro su kama mu ka ci karanka ba babbaka ana ziga mutum yana ana cewa shi dan gunda ne ana ziga mutum yana cewa shi dan daba ne wasu masu tsoron nan haka ga dan jikin bayan gida su dan zaga a samu ne ya tsaya a wajen a dinga gwada musu su zago ta nan jikin bayan gida to don haka ina faɗan wannan ba don komai ba san dan dalilin nayi shiru saboda in ga sauran malaman jihar Bauchi za su fito su yi kara irin yadda annabawan Allah suke kara ko kuma za su yi munafunci su yi shiru har an samu daga wai jihar Gombe wani yayi magana daga Abuja wani yayi magana daga markazin Albani Dr. Azkar yayi magana daga Sokoto sun yi magana daga Kano sun yi magana banda kuma kewaye kewaye ga sunan sun yi magana ba su yadda a taɓa malam ba to amma kaga makircin malamanmu na yau sai suka yi shiru suka yi gum sai suka yi gum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gum ba kuka gutsura ne a bakin ku ya cika muku baki suna tsoron zuwa kotu ko suna tsoron zuwa kotu malanta in dai zaka yi ta wai kana tsoron jarabawa ai ya kamata ka cire ka rawanin ka yi zaman ka a dakin a dakin tsohuwar ka ko a dakin matarka amma in dai zaka yi malanta babu tsoro babu tsoro akan me dan ji tsoro ni da hakina akan me dan ji tsoro ni da nace ai ai gwamnatin akan me dan ji tsoro kuma ni yanzu akan malan din dan iya mutuwa dan iya mutuwa wanda bai sani bane kawai akan malam din yanzu zan yi mutuwa ne da da su rabu da shi ma duk abin da malam din yayi ni su zo su kama ni su je su sa ni a cikin turmi su ta dakawa katti su ta dakawa yan daban su ta dakawa yan gundan su ta dabawa su ci ya fi mu alheri domin ya fi karfin a ci mutuncin shi mu ba za mu bari a ci mutuncin malam ba kuma ba za mu yi tashin hankali ba mu kuma ba 'yan tashin hankali ba ne domin bai koya mana tashin hankali ba bai koya mana dabanci ba amma ya koya mana rashin kwaɗayi ya kuma koya mana faɗan gaskiya ya kuma koya mana mu yi ta karantar da al'umma ba gudu ba ja da baya kuma akan ta muke kuma ba wanda yake ƙin wannan sai tsinanne la'ananne kafiri mujirimi ɗan iska ɗan daba ɗan gunda fasiki mai ido kaman tsuntsu tana leƙa wata duka sunansa ne ta wannan ina faɗa ne domin kowa ya sani wallahi ba wanda zai toshe mana baki su so suke yi a yi shuru ana zaluntar al'umma kuma ba zai yiwu ba ba yadda za a yi a ce wai gwamnan bauchi ne wai yake cewa dai kai karan malam bari in gaya muku wani abun mamaki kaga gwamnan bauchi da kake kallo irin yadda ya kaskanta mana wallahi ba mu taɓa tsammanin zai mana irin wannan wulaƙancin ba irin yanda ya kaskanta mana ba a fakira shi ba magana kawai aka yi a hudu ba sai gashi nan ɗi yayanku aka yi zama da shi na ɗaya aka yi na biyu aka yi na uku har ma yadda aka ce masa ana fa tsoro an ce kai fa baka da kunya fa idan kawo da ka ci mutuncin mutane ya ce ha ina ba ba ba to he gashi nan kuma ka duba ka gani fa yanzu ko me malam yayi ko me malam yayi ko me malam yayi ni fa na rantse da Allah duk wani wanda zai ce wai yayi kokari a zuwan gwamnatin gwamnatin Bauchi na rantse da Allah duk wani malami in ana cewa ya taimaka malam yayi 90 ya barwa kowa goma duk ka faɗa mu kowa aka kama shi yayi sati daga kurku daga daga na Bauchi har zuwa kuma DSS na Abuja duk ƙaura ya manta aka wulakanta shi aka je aka dinga cin mutuncin shi duk ya manta da ƙyar aka ciro shi duk ya manta ya kamo hanya aka sa shi a target da yanzu an kashe shi duk ya manta ya sha zagi ya sha cin mutunci an canja masa suna an zazzage shi an ce masa malam mai cafar kwaiwa ko dan wannan ma duk ya manta yanzu kuɗin da ƙaura ya samu a wannan mulkin ya samu ko bai samu ba ya manta da sanadiyan wane ne samu ya manta da sanadiyan malam Idris ne samu duk wanda ya samu kuɗi a gindin ƙaura moto ne keke ne kyautan kuɗi meye ne in gida ne ya man kowaye shi kar ka fara godewa kaura ya kamata ka gode wa malam ne domin inda a ce malam ya fito gadan-gadan ya yaƙi shi ya kuma kiraye mutane cewa kar ku zaɓe shi ya ɓace shi tun da hudu ban ba Najeriya kawai ma take tsaya ba ballantana ma ka ce abin nan kuma kowa yana jiran ya ji mai malam da ya ce kai akwai wallahi na rantse maka da Allah wasu bangaren da su ba sa zaɓe bana suka zo suka ce malam mun zo mu share maka hawaye ban ma yin zaɓe amma ka gaya mana mu wa kake so mu zaɓa ko sama ko ƙasa malam ya ce ku bari dan yi shawari har yau bai gaya musu ba suna ta damunsa daga ƙauyuka kuma waɗanda suke ta jiran su ji kwamen daga malam kuma ana ban suna jiran su ji ina ya karkata suna nan jingin ce musu kawai za a yi kaza sai su yadda a yi wallahi suna nan da yawa kana jin a wancan lokacin inda ya zo ya yaƙe shi ƙuri'an da ƙaura dai rasa kuma ma ya zarce yana kan mulkin guda nawa ne dun bawan allah nan ka manta yau ko ba komai shekara hudun nan ta cire ka a talauci in kai talaka ne kuma wannan abin duka ka manta wanda sa ne to wallahi ni ina ganin malam ya fi ƙarfin cin mutunci a cikin jihar Bauchi ya fi ƙarfi darajarsa ta fi ƙarfin a ci mutuncin shi ke sa wata rana wasu sun tsare ni a hanya ina takaddun moto sai na gwada ina kaza Hina ce na manta a gida sai suka ce wai ga wani waje nan a gindin bishiya in je kotu ne a wajen na ce ba dan je ba suka ce ka je na ce wallahi ba zan je ba sirkina yana cikin motan da matana dama da mu je wajen warji din nan ne sai na ce ba zan je ba zai yi magana na ce ba ruwanka da ya tashi zai yi magana na ce masa kai in na je wajen karkace na yi rashin kunya kotu ba zan je ba yawwa kuma ba rasu ɗin da za ku rubuta min in je banki in je in biya sai suka fara cewa kai waye nace ah ni waye nace yanzu mu a cikin garin nan ma guduma wanda muka bayar har kai ka isa ka zo ka budu baki kana ce mun wai in kawo kaza in kawo kaza in kawo kaza to ga motan ka cinna mata wuta ko gaki ka tuka ka tafi da idan didda ka je ba zan je ba to sanadiyan wannan sai suka gano inda nake sai suka banni na wuce nace na fi karfin iskanci sai sarki na yace lalle kai dan dagaji ne nace babba ma kuwa kuna fahimta domin gudumawan da muka bayar mun fi karfin a ci mutuncinmu to akan hanya jami'an tsaro ka ga abin da muka yi da su balle kuma a ce maka wai kana gwamna ka kaskanta a cikin falon malam ka kaskanta a cikin makarantar malam ka roƙa kuma ya zauna da kai ya yi alƙawari da kai ya kai kawo ya kai kawo malam ya yi da kuɗin da kafansa ya kama hanya ya tafi ta fawa balewa duk dan kuri an kaura malam da kansa kai ni a sanadiyya na ni a fakalla da baba yola ya kashe ni a baba sidi kowa ya sani ina nan akwai yarima chief campaign din captain Balaji burin ya kira ni ya ce mun ga abin da fa ake son ayi ana son ayi ma gudi ƙuri'ar ƙaura ake son a wulakantar ana son ayi kaza kaza to yace ka sanar da malam to na san malam baya son jita jita sai ka tabbatar da magana ka gaya masa sai na tashi a guje sai da naje wajen sai na fara jin idanuna ma yana hawaye ban taba jin wani yanayi kaman dan su ma ban san ma ya tiya gas take tsantsa ba sai a wannan ranan tun daga wannan ranan ko ban sake jin bala'in tiya gas ba har yanzu amma ina shiga waje ya har gitse sai muka shiga da yan garu nace musu ba gudu ba ja da baya ba tsoro da su yariman dumi da su sufaciya da su waye muka yanka muka tafi muka ce wallahi sai an tsara ƙuri'a muna isa aka je aka kewaye ƙuri'an ƙaura aka kukin ɗin bindiga ina tsaye kam. kuma ban gudu ba ban tsaya ban ina nan tsaye ina jiran ko na san shahada zan yi wallahi akan gaskiya na zo kuma duk dan ƙuri'arsa kuma duk aikin malam muke na kira malam na gaya masa shi ma malam ya daga abin da yake yi ya kamo hanya ya bunno motansa a guje ya zo ya ce ina baba yola ya ce zan yi magana da shi ya ce ƙuri'armu ba wanda ya isa mu yi aiki a can kan mimbari kuma a zo nan a mana ya ce ba za mu yarda ba duk fa kan ƙuri'arsa kaɗan daga ina zo dan baka dama kaɗan daga cikin abin da malam ya yi kenan dan Allah malam ya fi ƙarfin a ci mutuncin shi ko bai fi ƙarfi ba a wannan gwamnatin ya fi ƙarfin a ci mutuncin ko bai fi ƙarfi ba akwai malamin da ya yi wannan ƙoƙarin ko zuwa ta fawa ɓalewa da malam ya dinga yi ya kai kawo ya kai kawo ko zaman da malam ya dinga yi da wasu domin sulhu a kan kes ɗin da ya dinga faruwa wallahi malam ya fi ƙarfin a ce an ci mutuncin shi muna shiru ta maka gani to nan kaga ya gwada mana wani irin gwamna muke da shi butuli ne gaskiyar magana butuli ne in ban da butulci mene aka kama ni a DSS kaman akuya wallahi bar manta da wannan ranan ba ranan ashirin ga watan August 2021 ina nan dan yi sallah wa billahi la ilaha illa huwa sai ga DSS sun zo me wai wai yi hudu ba akan halin da ake ciki da ya zo ma dai sun suka zo suna son su yi magana share su nayi nan saboda sun zo fada na ne office na fada na ne sai da suka lallabe ni ne suka je can can din ma hauragiya hauragiya muka yi sun sani dan ba za ka daura min laifi ba in yadda ba za ka daura min laifi in yadda ba to da ƙarshe muka zo muka shirya da su muka yi ta dariya kuma na zo na yi wa'azin a wajen ma na sake sa su suka sake zagin buhari su ma domin a lokacin da na zo lokacin na yi magana ne na ceto ku na rasa gane wa jami'an tsaron Najeriya ku wasu iri ne kuna nufin damun shiru ne ana cutar da al'umma ba za mu yi magana ba in an yi amfani da ku ku zo ku tsare ku kanku an muku alkawari da yawa ba cika muku tsarin ku ba yace dakata malam sai ya hau kan buhari dan shi ciyayi barin ji kake son ka faɗa lokacin da abin da ya yawa ina neman wanda yake wajen labari ya kara da gari cewa ana son a yi magudi amma ka je wajen ƙaura da kansa kuna wajen malam ya kira malam akan cewa da a masa magudi ya shiga redo ya yi bayani wa 'yan jiha malam ya ce bari shi da kansa zai tashi je wajen to ban ma san ya masa waya ba amma ni na san ni ne ma na fara yin waya an fahimta to kun ga nan ma kun ga da kansa ya nemi dauki ya ya nemi dauki an fahimta ya nemi dauki fa alaikum salam na'am eh daga muryanka daga muryarka maganan mu shine magana gaskiya a karantar da su saboda in hada da ilimi wallahi wannan ba magana yana kare ta eh ya bar maimaita abin da ya fada ni dan sako ne yace al'umman mu wani bawan Allah yace tana buƙatan a koyar da ita a mata karatu ta samu ilimi domin ta san yancin kanta domin idan da ta san yancin kanta to kar ma ai ma tsaya wani fagen maganan tafiyan zaɓe wannan gwamnatin ta faɗi gaskiya ta faɗi ko dan ma cewa da akai ƙaran malam din nan wallahi wallahi wasu suka yi ta tsinuwa tun daga kauye mun jijji su da yawan mutane kai akwai wani ƙauyen da ba zan faɗa ba ko wasu ƙauyuka ni kaina sun kira mu suna ce ku yi hakuri malam a je in Allah ya so ya yarda Allah ya kai mu ranar asabar su da kansu suna ta faɗa kuma abin mamaki jiya na je wato eh, INEC da na je INEC na ɗiba iyalaina domin mu je maganan katinmu na zaɓe to ina isa akwai wanda ina jin su mun haɗu da su 'yan masallacin nan ne ko dai suna jin mu a iska ya malam ya malam ya malam ya malam an taru a kofan ba a shiga ba suka tarbe ni mun amsa kira mun amsa kira kun san wancan satin na yi kira ku je ku yi katin zabi ai ko to sai suna ta ce an amsa kira haka muka shiga ciki na samu su ma a ta ciki to suka hada ni dai billahi ba da so na ba wani ana ce masa malam sunusi shi yayi ta dawainiya yaje sa aka yi mana komai muka kamo hanya muka dawo to abubuwan da yake fita a bakin mutane wallahi wallahi lalle lalle an fusata al'umma Allah kuma zai kawo mana mafita Allah i kawo mana Allah zai kawo mana mafita kuma Allah i kawo mana kuma da daman mutane abinda suke cewa suna tsoron zarcewan shugaba mara kunya yayi rashin kunya a farko balle ta biyu an gane yawwa kaga tainuwa na karshe ka isa ka ce ai ba wani zaba kowa ya riga ya cire hof an gama kenan ai ko to a gamawan ne sai kuma ikon Allah Allah ya sauke mana Allah ya bamu da sauki to na gama wannan daga hannu amma ku yi hakuri saboda lokaci wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم Ibrahim آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أنوا za mu karasa da Hausa ku yi kokari ku je ku yi katin zaɓe. Ɗazun nan da safen nan kaftin Bala Jibrin ya kira ni kaman yayi kuka yana gaya mun lalle lallai su sun san abin da bamu sani ba mu je mu gaya wa mutane don Allah a je ai katin zaɓe. ku daina cewa kun zaɓa ba a muku abin da ya kamata ba yanzu ku za ku zaɓi kuna fahimta za ku zaɓi ban son ambaci sunansa ba na kuskure ne an gane na son ce wani bawan Allah tama abin alheri ne ai saboda kishi ne sa faɗi haka a je a yi zaɓe kar wani ya ce ai na yi yanzu na gama zaɓe ya ce gabaki ɗaya kwata-kwata wannan rashin ilimi ne kar mu yarda da wannan ku je ku bi tsari ku bi layi kai kwana ɗaya kwana biyu kai sati ko wata kana zuwa kana nema baka samu ba har sai ka samu yancinka ne a wajen yana gwada iliminka ne don Allah na faɗa a ƙarshen lokaci kuma wancan huduban mun faɗa kuma yanzu ma muna ƙara faɗa ku je ku yi ƙoƙari ku je ku yi ƙoƙari ku dage ku daure ku cije ku je ku kashe wajen aikin ku ku je ku samo katin zaɓe kar yawan mu ya zama na banza inyamurai suna ta yi an gaya mana inyamurai suna ta yi sun dage sun ce sai sun gwada mana yawa da bakin su wai suke cewa ai ba haushe ɗan arewa jahili ne kuma da gaske mu jahilai ne gaskiya ne su wasu da suke shiga cikinsu suke jin suke faɗan haka sun ce mu jahilai ne mu wawaye ne kar mu yadda mu ba wawaye ba ne ku yi hakuri su ma sun yi hakuri suna da shi sun samu sun samu yaron da bai kai wannan shekaran ba ma sun kai shi yayi da Allah ku je ku yi kokari sun fito da ƙarfinsu, su to mu ma mu yi kokari mu fito da ƙarfinmu, mu gwada yawan mu ba mu da yawa a ido kati ne yawan ba mu da yawa a ido kati ne yawan ba mu da yawa a ido kati ne yawa katin mu shine yawan mu Allah ta'ala isa mu dace Allah ya tsarkake mana zuciyarmu Allah ya tabbatar da digadiganmu kuma na isar da sako kuma ina ƙara isarwa ba mu yadda da cin mutuncin malamai ba ba mu yadda da cin mutuncin malamai ba ko kun yadda kun yadda da cin mutuncin malamai ba mu yadda da cin mutuncin malamai ba kowaye ba mu yadda ba ba mu yadda ba kuma ina ƙara faɗa da ku taba malam gwanda ku zo ku kashe ni da ku ka taba shi gwanda ku zo ku kashe ni duk wani dan tselen kwaye sani duk wani dan tselen kwaye sani da ka taba malam gwanda ka zo ka kashe ni na faɗa ka zo ka kashe ni na hakura da rayuwar ka kashe ni kawai wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qumu ila salati wa sallallahu baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh